الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل من قوال بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. باب بكى ما تبين أكان سيرم الصلاة. باب wannan babi ne suturatul imami suturatul musalli a sutura ta liman wa da sutura wanda a baya gare shi idan liman ya sutura a sutura liman ta yi san wanda ya kasance shi baya shi imami sutura ta wanda a baya shi حدثنا عبد الله بن يوسف هو الترمذي أخبرنا مالك عن ابن شهاب Fatim Al, annabu kala ya ce, a gaban turajiban na hito wata rana ina sama ina sama, Allah ya a kan wani jaki a tsani amma jaka. Wa ana yau ma izin wannan lokacin ni ana hasu jinsu zama na ya kusa mafarki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, alhaji ko da fito mazuwa a yau da bibin na tribunan, shina sallah da mutane mina gautarwa ya bi albarka. Shina sallah da mutane arba amma dai ma duma wasu ce ne wanda ya ce albarka na wani yayi. yana gani jidari ya yi sallah a halin sun bai kusa ga wata katanga yana gani jidari ya ce da kuma babun suturatul musalli suturatul imami suturatul ma'alfa tunan da kuma gajiyar ce yana gani jidari ya yi sallah babu katanga kenan babu shamisa to kuma ga shi a limani a shi bai ke ne sai kuma nuna sun fice cewa da yi ila gani jidari babu katanga wani bai ke kenan bai kafa wani abu ba babu katanga amma ya kafa wani abu don haka ake ke nan kaji wannan nisa zai mace a da ba su yana gani dare kuma rattu bayan da ya ba a tsari an Allah a sai shi da abadin Abbas yace ni kisa ga sashi da sabo kada za su tsako wa a adan da shi ya ka ta da saudana biyu wanda har su tsaka da shi ga cikin sabo wannan yin fi zalika a hannun ba wanda ya musanya min wannan ashe nan kaga idan ka fi cikin sabo ba ka kisa ga bane ba ba kisa ba ba ka mai mai dadi ba gitta ma liman shahida mai dan liman idan ka gitta ma liman ka gitta mai dan liman in ba gitta ma liman ba ba gitta mai dan ba shi ke na kare shi sai shigo cikin misalin wa wata nan da shi ya gata tana yi kuma cikin sahabbai ba wanda ya mutan ne shi bisa kiyo ke samu a shi ke nan kare shi ke samu wannan bai kare wa musu ke sallah sallah sai dai in ka yi kare limani in ka yi liman limani sannan sallah da tuta sannan ita ka ka tuta mai ma kuma tuta mai na wanda aka yi shi shi da buhari ya ce ko su da imani da sudur ma aka حدثنا إسحاق وقوع ابن مسعود قال أخبرنا عبد الله بن زبير قال أخبرنا عبيد الله هو ابن عمر أن نافع جماعة أمراء ابن عمر أن ابن عمر عبد الله بن عمر أن رسول الله حقيقة الله صلى الله عليه وسلم kana ya kasance idza halaja yawmal eid yake ranar eid amma da bin shi na horo da wani da wani abin da aka ce muharba mashi gajeren mashi na an ce sanda ce wani fita kama da mashi amma gajere farko ga sai Allah ta bayyana zai gaba gare shi wai salli ila hajji sallah gare ta an ce wazo Allah bai sallah ko cikin daji sai ya wannan wannan sallai shi da ga wannan ruwa ɗin an ce wani mashi na wanda an ga samu daga wanda da jashi ya aiko mai sai kasance idan zai ka zai tashi ana tibi shi an yi rura mashi ya bai kasance handala wa wanda ya kasance ta yi sanda girma amma ba su kai tsohon mashi ba kuma ta ce cikin irin cikin mashi to wato zaba sai wato zaba laba sai a sanya ya mai da zai gaba gare shi wani na jin iya ha sai shi ta yi shi sallah wannan tsora a hukunta yana baya ne wa kana ya faru zalika ta safar manzo Allah ya kasance haka shi ke shi wurin tafiya in ya wani ta tafi wani tafiya manzo sallallahu alaihi shi na ya kada wannan harba din wata ake ce mata daga idan ya sai ya zo ga wurin da ya kasance ne karfi na sai ya sage shi tsirin nashi sai ya daga gashi da daga gashi daga wurin sai shi kashi to ko ya tsari tsari tsari da wasu wa jiki ne sai kasance ta tsari tsari da ko ba ta kawai ta tsari ma ba zai tafi ba Wani wa min sama ita halaha al ku ta wannan jiha ta ta wannan hanya ta ya kasance shugabanni na madina suna da umar na sadaki wannan harba din duk wanda ya kasance halifa na zai hito da ita in zai canza ana yaki ya ce ka riko in zai na idi ya ce ka riko in zai hito wani a can ka riko da da na wata riwaya ce a akwai na wata riwaya ce da na da akwai na duk da ba su da bambanci حدثنا ne الوليد هو حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك قال أخبرنا شوبة أن أن أولنا في جهبك أن أولنا أبي جهبة قال سمعت أبي كناج مهدينا كنا أبو جهيفة يتي أن النبي حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم صلى به بالبرهاي يا يوم صلى قال إذا كنت بدحاء ولا تريد بدحاء مكتا وبين يديك أن الزمن فقريش أقول الزارة يسأل الله تعالى الزبرة صلى أتها ركعتين wal asr ila asr rak'ata ya rika adu yamuru bayna yadayhi al mar'atu wal himaru al mar'atu wal himaru yamuru suna ita bayna yadayhi ga gare shi shi kenan ka ga lafi da kan sallah da da da daga shi kenan ka ga mutum in yayi sutura duk abin da kika ga wasu ya bai bata mai sallah sai abin da shi ka da su shi ka bata mai sallah suna ba shi ko suna da za su ba balle ma shi na cikin cewa da mace da jahili da kare ba ba su fata sallah yadda wasu su ga da ke zai kare kura sallah ko da kuma ku tare babu kadar kan yan baki an ya gola bayan da muka ji wasu turani bayan da bayani ni abuwa gudun abin da ya kamata tsakanin mai sallah da kira to wani mafi a kan abin da ya kamata su kasance tsakanin mai sallah da kira idan ka kawo kira ki mai abuwa gudun abin da ya kasance tsakanin da kira wasu malama suka ce adam mu mara shafi ba a yaƙi da ka ɗauka akwai abin da wuce shi akwai kuma abin da ya kamata ka ga wasu ko suka ce a'a salatu ta amurin zirari in ka sa zirari uku tsakaninka da ainihin cutarka wannan shi abu gudun abin da ya kamata ka ga haka wasu maluma sun kasance amma in ma imam na malum bai ja bai ja kan shi ba bai ja kan cewa ga bakin gurgurun abin da ya kasance tsakaninka da cutarka حدثنا أبو مزرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم أنا أبيه بكمان من أبي حازم أن سهل لك سهل عن عزائي قال كان بين كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا inda manzon Allah ya salla bai da zidai tsakanin katanga mamar rushati akwai yana iri to a shi kenan wannan shi asbabu kada ya kamar yanka bi an ya tura bai da musulmi wannan shine burin kenan abin da kamata hadar mu mara shafi ba kuma inda akwai gani da wasu manzo Allah ya kasance tsakanin alƙibla da tsakanin wa tantantan gadi ta alƙibla da inda ya kama da sallah gurgurai inda akwai gani da wasu حدثنا البكي هو ابن ابراهيم وأدمون شيء اسمه عبد البخاري كجيس لكاين يدا وني يوشي مكان سيد الثلاثية لكاين البخاري ده مزون الله إن يكسن شيء حديث ده مزون إبراهيم ونعمل يوا ثم توقف لكاين يدا مزون الله صلى الله عليه وسلم ina da hadisna a baki ko yana ibrahim suna ne a baki sannan kuma bin wakanna kara kamar yanzu Allah kuma tsare ka haɗe ta a ce bisa abin da ce a sa mai dan to shi dan baka aka ce ya almaki almaki hadisna almaki ko yana ibrahim kara yi yazid ibn abi ubayd an salamata daga salamata ibn al-akwaji ala ce ka da jidarul masjid katanga ta masallaci ta kasance inda mimbari su ga mimbari ma ka rasa ya ta juzu ha akwai a ba da kusanta ta kita tsakanin ainihin katangan nan dama ta masallaci da mimbari inda aka membari mimbari zo sallallahu alaihi wasallam kai ne da katanga akwai a katanga ta samu gida za ta bi doshi shi kenan kaga babu kadar kamin bagi an yi kuma da bayyana mutane wata sarki ne abu gudun abin da ya kamata shi kasance tsakanin da sun da kira shi ke nan kalin mumarar shafi gurgudu inda akwai aka bai doki shi na da shi salata zoye babu salati ila al ba mai bayani akan sallah zuwa ga zazzaga sanda da ake kamawa حدثنا مسدد هو ابن مسهل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان أو عبيد الله هو ابن عمر قال أخبرني نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن النبي حقيقة منظور الله صلى الله عليه وسلم كان يتسجي يركن له الحرب أنا كفى ميتا دعوة يتسجي على جيبة حرب ماشي ويسجي إلى هاشي لا تسجي صلى باب الصلاة إلى الأنزة bai ما كان a kan yayin sallah wajen kusa ga daddaga ana sallah kusa ga daddaga da alharabatu da al'anzatu gudana wasu na kiranta al'arabatu wasu na kiranta al'anaratu حدثنا آدم هو ابن أبي ياس قال حدثنا شوبة قال أخبرنا عمر بن أبي جهيفة قال سمعت أبينا جمهينا أبو جهيفة قال يجي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجة منذ الله يهدم لوكة ظاهرا رانا فوتي بوجوه أن تزومي دوانا أرولا فتوسأ منذ الله يرولا فصلى لنا الظهر yayi mana sallar azhar wal asr da sallar asr wa bayna yadayhi anadatun gaba gare shi akwai daddara wal mar'atu wal himaru yamuruna min wala'iha wal mar'atu mace wal himaru da jakai da jakai yamuruna suna bikita zuce min wala'iha bayanta wato yamuruna shamin jinsi kenan tunda kaga yanzu in kace yamuruna yan a gangajen ina da ukala ko mara yamuru yamuru na al'ukala kuma sannan maza ba mata ba ko ga shi kuma ta yi alamar akwai maro to yana nufin wai jinsin maza jinsin mata da jinsi na jakkai ya an ke jinsi ta ga yamurun da ya yi jinsin ma jinsin maza da jinsi na ya yamurun da bai da ne sai ta ga wani zuci an ce abin da aka min jinsi nan ga da wata riwaya manzo Allah abin da ce wa a dokar ya bai ba abin da ce wannan su yamurun da bai da ne sa sai ta ga wani سمي حدثنا محمد بن ابي هاشم حدثنا محمد بن ابي هاشم حدثنا محمد بن ابي حاتم بن بديع حدثنا محمد بن حاتم بن بديع قال حدثنا شعبان هو ابن عامر البغدادي an shuba da ke shuba an asa ibn abi maimuna qala ce da mutuna da Allah sunna malikin qala ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah kace idza haraja li hadisi in yi saboda bukata kai da bidin duhu shi ya ce ga ana da ce ina da ya kai ana ni wa gulamun da wani yaro ma'ana ta da mu don da ya an ce abu huraira ta wa ma'ana ukalun ta da mu akwai sanda a ukalun akwai sanda a gwarma kenan ko kuma gora har an ko sanda au ana zatun ko kuma da daga ya wanda ita ana zartun ba ta kai girman mashi ba amma ta sanda girma wa ma'ana idan mutum ta da mu akwai wuta wa idza faraja min hajatihi idan manzo Allah kare bukata dai na wannan bai da wata muna mika mai buta domin shi sarki ko mu taushi a wannan babu salati ila ana da kina dan babu sutura ne maka to gaira bai mai bayani akan ana tsaya da maka ko wani maka ashe kenan sutura ba ya ci al'umma ba don ka ce ana iya fitira da maka kuma ana iya fitira da wani maka in an ka ce ana fitira da wani maka shi ke nan fitira ba a yi dora ba shi don da fitira a dora tana gidan da maka ya fitira saboda maka ita ce fitira ita ce a dora duk da ne sallah ta ga duk wanda ana jiha maka da jiba shi sallah wanda a cikin maka ko jiji masallacin maka wanda ko a cikin masallacin maka shi ko jiji kawa حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبه ان الحكم بن قتيبه an abi juhaifa daga abi haifa ana ce miki wa ibn abdullahi kana ce haraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zan Allah ya zo bil hajati daga shin rana fa sallallahu alaihi wa sallam ya sallah shi kake ce fada wannan ce shi fada abu makata ashe ke dan ya tsira da maka babu babu sitirati bi makkata wa gairiha ha sallallahu alaihi wa sallam bil fada da rahin da aka ce marahin makka yayi a zuhur sallah a zuhur wa asr da asr raka'a tayin raka'a biyu wannan sababa yadda ya zai ga ana duka ya kama duk ga gaba gare shi wata wata a yi wata faɗi allah nasu mutane suka shiga ya samu sabu na biyu wa ruhi suna shafa mu jikin su ruwan arwalan mu sallallahu alaihi wasallam cikin wannan akwai halaccin wasan neman albarka ko tabarruki da sanyin ruwan jikin salihi abin da taɓa salihi to kada taɓa cikin salihi a shi ke na kai tabarruki shi ke ma ka taɓa saboda kama albarkar wannan salihi babu komai ana yi daga wannan wajen Allah na bai da masa kuma da yau ruhi mutane suka shiga suna ɗeba sauran a wulatin suna sha wa mulkin su babu salati ila usmana ba mu gane a kan yin sallah zuwa ga gamshi tsayi ana sallah kusa ga gamshi a yanzu tira da shi wa qala umaru umaru ce al-musalluna ma wa sallah a haƙƙusu an mai cincinta duk tawari da gamshi tsaye da muhaddisina daga masu karatun hadisi masu kantata hadisi masu jingina ila ya zuwa gare ta a shekin da ka ga su da shi kamata a ya tsira da shi in kasance ga masu karfi da hadisi cikin masallaci sannan ga masu sallah to in lokacin sallah na duk wani mahaddisi wanda jingina bai ya gishiki to ya yi da saboda a ba ya sallah su tsira saboda mai ga mai sallah shi tsira da karatu da ya bai daga ya to shi na ce ni wala umar umar ya ga rajulan wani mutum ko kuma umar a ya umar rajulan wala a umaru umar ya ga wani mutum don da baya wala a imun umar da julan amma ya ce wa umaru ya ga cewa wala a umaru julan umaru ya ga wani mutum yi ya shina sallah bayan da usuwa da ta yi tsakanin shi ɗaya guda biyu ga girshi guda na ga guda da shigo take shina sallah fa adana wa ila salihin sai un na ayyuka da Allah wani kun da shi zuwa ga shi da da shi shi kai da shi da shi ya rabu da gare shi a shekin da mutum sai zaka lafiya cikin masallaci da samu da shi ke tsiraji ga da shi ke tsirarka saboda masu jindawa da kasance ba ka tuta muku wasu tuta ma ba in ka samu yin shi da tsaya kuka gare shi to duk wanda ka bi zai jinta maka saboda ka sa ka ta tsira ko sannan ba ba ka damuwa shi ne damuwa a shi ke da inda kullum take masallacin kabar sallah za ka tutu ko ka tuta da wasu faƙala ba ta zai shi wannan ayyar da Allah ba'an zai ce karfe da ya ha ka sanya ta a kula gare ka sanya ta shi gare ka sallah a tattuna almaki wani ibrahim ƙara a tattuna yi zai nuna abin da yi ta a tattuna almaki wani ibrahim ƙara a tattuna yi zai nuna abin ubaidin ƙara kun tuna kasance a shi ina zai kiwa ma a tare da sanar sunar a kawai wani sabi ina rufuwa na ji shi sallar mulki shi Allah ce inda mutum wanda kasance abuwan inda aka aje a inda aka aje a Qur'ani Qur'ani mutafi wanda kasance zamanin Usman abana to sai kasance an kai wani musamman inda aka aje wannan Qur'ani shi kuma masallaci akwai yin shi irin kamar irin abin gala kai irin irin kada ne gala kai ko kuma irin abin gala aka bugawa ana buga ta kusa ma hakan da sai shi kasance a shi kamar banci domin sai gare shi ana azar Qur'ani domin gudun kai a ajiyar su yadda ka sa gaba ko kuma kai ka kalma ka ga wannan zai kai ga walakan da alqur'ani ko kuma da shi dole ya zaki ne da sani ba to sai ka tace shi yan cikin masallaci na Madina akwai babban ginshiki wanda annabi ginshiki na ana alqur'ani su yi shi mutum da aka aza sama sai ka kasance to dai wannan ginshiki ne ga zuwa shi sallah yadda musafirun yadda aka ajiye wa da gudun shi inda aka ajiye qur'ani kusa gare shi ba ko da ce ya aba musulmi ya kai abu musulmi shi ne sunan sarrafa sunan akwai shi ne jinaya ne alaka ina ganin ka zata halar salata kana ke da nake sallah inda halin usman na kuma wanda ke shi tsaye halaci wa inni ra'aytu nabiyya na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tahara salata ilaiha shi ma shi na da shi na sallah kusa gare ta don haka ni wani zabe shi sallah kusa gare ta babu salata ilaiha usman hadithuna da fita حدثنا الأمير بن عقبة قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقال آيات النار كبار أصحاب النبي من من يصحبين من الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون سنة غوغا واغا الثواري جمشكية عند المغرب أي عند أذان المغرب لوكي سنة المغرب وقال شوبا شوبا شوبا يجي وتجينا شوبا أنا عمرو بن عامر عن أنس sannan can wanda muka yi kuma su bayana sauri an amri da amirin an alasi a ke nan da shuba duk bayana sauri dukkanin su ne a amirin da amirin me a sabi amirin da amirin ke nan ko to ka ga riwaya ta ainihin a bayana sauri wato abin da ce na ga manyan manyan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suna gaugawa da kimance kanye lokacin da aka kira sallar magariba wa za da shuba shi ko shuba tsara ga tashi riwaya an ne daga aure an ne ga aure daga anas hatta ya arja biyu sallallahu alaihi wasallam da qara ayatu kibar ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna ila al inda magani hatta ya da biyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Allah shi wannan ita ziyara shuba babu salatu bayan sawari fi gairi hadisi ko ko fi da jama'a babu salatu sawari babu gane akan sallah tsakanin ke shi shi gane jama'a da yake kasancewa dan ba sallah da jama'a ba a shi ke da ba shi jama'a da kuka ta sallah tsakanin yi kai babu koyi saboda tsakanin shi da shi in ka tsaya wurin da su bai ta da duk wanda a cikin shi da shi zai ba su kuma shi ke nan kaga gana yau a ku kuma a tura shi hakan ka in ya kasance shi na nan ga in ka shiga tsakiya ne ka ba su wannan da aka yi ba a samu kudin su gobe ba don ka shi ke ne ce ki gane jama'a in ba sallah ta jama'a ba ana yi babu koyi wannan kuma shina zama kamar yadda a wasu kace ba a sallah tsakanin ne da ne saboda wurin ta kasance ana asakar ma wani wuri a shi kenan ana yi in kai jama'a ta kasance ba sallah ta jama'a ba kenan sallah na fila حدثنا موسى بن اسماعيل هو تقول لك قال اخبرنا جويرية هو ابن اسماء انا جيت جويرية انا اسماء انا من لك كان بيقول ان هو لك عبد الله من عمر قال لي دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت منذ الله شيء ذاك قابا واسامة بن زيد اسامة بن زيد حديث مشنا تعالى شيء وعثمان طلحة عثمان طلحة wanda ya kasance shi ko shi ayi da mukuri ne kaba shi tare da shi wa bilal sunan bilal shi kuma ta mu'azzin mu mai kira sallah shi tare da shi fa a tsara mazo Allah ya shiga cikin wurin nan fa a tsara ayi almukusa ya shiga cikin tsaba ya da jiki tun wata ana hajjar hito shi a tsara mana kwarai ce kuntu na kasance a wannan na ta da hada ala shi. ne a farko mutane a zuwa shiga ala asali watan bayan kuma ne ko ku bayan samu ne ko ala ba baya gare shi fa a bilalan baka an riga an tambaye da lamce shi aina sallah ina manzon Allah ya sallah ala ce bainal amudaini al muqaddamaini tsakanin girshi kayye guda biyu ya sallah tsakanin girshi kayye guda biyu wanda kace su ne gaba babu salata bainal tawari bi da jama'a ce. amu bainal amudaini al muqaddamaini tsakanin girshi kayye guda biyu wanda kace su ne gaba shi ke kaga ana yi kuma sallar gaba da jama'a ta ma bari حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي هو من أكل الناس في بالمعطى شنا شو عندك كتنشي قررونا وننا وجهنا هذا والي يا سمو أنا ما لفاهم تسمون أكبر بيش نسيني يا أكل الناس عنك أنكشي قال أخبرنا مالك بن أنس an malikin daga nafi'u an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halaka aba ya shiga ka'aba wa usama tul zaidin da usama tul zaidin wa bilal da bilal wa usman bin raha al-hadabi da usman bin raha al-hadabi wanda ya kasance ne mai ruhin ka'aba ne mai ruhe ta lokacin da suka shiga fa aga laqaha alayhi sai dai shi wa dan usman al ya ruhin kofa can manzo Allah na ciki wa maka tafi hama don Allah ya zauna ciki wa ya zama mai tsawo lokacin da suka fito shi ya ci Abdullahi bin Umar ce fasa altu bilal da Bilal yana har da lokacin da ya fito da ce shi masu na annabi sallallahu alaihi wasallam ni manzo Allah ya cikin kaba Allah ce da Allah amudan ya sanya ke ciki daya an yi tarihi hagu gare shi wa amudan da wata riwaya wa amudani ya sanya ke shi kai guda guda ya sanya ke guda wanda ita a riwaya ta Abdullahi bin Yusuf a Tilisi mun ce ko da ganin na bin wata ko to nan an samu sun yi tani wa an mu da yake yin shi guda an yi min hija magare shi wanda za a hata amalatin yake yin shi kai guda uku wala abu baya ne wa kana la baytu yawma idin ala sittati amalatin da ya kasance lokacin nan yin shi shi da gare shi su masala su na mazo Allah sallah amma da rike da diga ta ta wannan Abdullahi bin Yusuf a Tilisi yake shi nan. ya ce ya sanya guda hagu ne ya sanya guda dama ne ya sanya uku baya gare shi sun rabe kenan ya ce kuma ɗari ya kasance wannan lokacin ginshiki shi ne gare shi don haka ga riwaya nan mai cika ginshiki shi da ɗin wakalar na ismail ibn abi ta ga in kace ba abdullahi ibn ne wasu cikin nisi malamin buhari na sannan ismail ibn abi qais malamin buhari na to da shi wannan abdullahi ibn wasu a cikin da ismail ibn abi qais dukkanin su ne a sabin maliki ala ce hadis ne malikun wa da an dace yake nan ai ibn umara wannan ko shi a cikin asabul asali ko ma wannan a abdullahi bin ba a cikin didi an maliki an nafi an ibn umara isma'il ibn abi waiz ko an maliki an nafi an ibn umara to nan da a wannan abdullahi bin ba a cikin didi ya yi harda ya yi karewa ga mu'adda akan isma'il ibn abi waiz amma da da kan ga shi wannan abdullahi bin yusuf a cikin diga ki diga sai an samu an samu kimshi biyar amma ga wannan diga za mu samu kimshi shidda shi na ce qala na isma'ilu hadathani malikun wa qala sai dai ce cikin riwaya sai amudain an yamini kenan da ala amuda an tare wa amudain an ni wa salatu an yadatin wara'ahu وكان البيت an da على ستة أبيات ya مسلم da لا يرسل shi to me yasa Buhari ya kawo yawa shi ne ga yi asali da amma wanda ya biyo shi mutaba'a ya kamata a ce wannan mai shi da ta mutaba'a Ya mutaba'a da ita ya kasance ya sanya ainihin wakari waya ta Abdullahi bin Yusuf a cikin ce in ce mutaba'a ko shi kasance ga ita duk da bayan bayanin gaba saboda mai Abdullahi bin Yusuf a cikin ce ko ya alƙalin lafiyar mutum kuna ana magana a kan ba ta bari kuna nan a shi nan ko ana ya shiga farko saboda kai gidi gaba ta shi babun wannan babi shi na tafkan fadli gaba mai ne gabace shi حدثنا ابراهيم بن مزر قال حدثنا ابو ثمره قال حدثنا ابو ثمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله كان يفتشي اذا دخل الكعبه يشيك الكعبه مشاكل وجهه شنا تهيا زمرة مستعجل shi ne da mun lokacin da shiga idan ya shiga kaba ko ba kaba da ba zai to in ya shigo zai waye mu kenan in ya shiga ko ba kaba mashazar da yake bada wajen jiki daura da duka sai shi ne da mun lokacin da shiga wani albaba dan ya sanya kofa na zahari na ke da zahari baya gare shi a shi ke da in ya shigo ta gabas ya yi waye ma sai shi bai da kofa bayan bai da wanda azal babu sai ya sanya kofa kiba da zahari bayan bai da jiha bai ne kuma sha sai shi ta hatta ya kuna bayan da kuma bayan jidari har kasance tsakanin da katanga kai ta yamma Allah zai ke mana wajen yi wata adawa da mutane kariban kusa min salahat amai daga jidari to wannan shi na da babu kan yambaki an ya kuna bayan da musalli wata jirage ya kamata shi kasance tsakanin da salahat jidari kaga can mun samu adawa mara shafi ne kuma mun samu salahat amai a shekar sai ma ruwa sun kasa wasu sun kace kadar mamman kadar mamman da shafi ko sun kace a a tsara salatu a tsoro dai gobe zan lura da uku kamo daya biyu uku to in kasance tsakanin ka da kamu uku duk abin da kita da wata take ba ta ba sallah ko kita ba sallah sallatu na shi sallah idan ya kasance tsakanin ne da ainihin katanga ta sadakin kaba yin yin ne dakin kaba katanga ta yamma tsakanin da ya kasance da rayu uku sallah ta shi sallah ya tawaha al-makan alladhi akhbarahu bihi bilal yana kirdada ga wurin da ibn bilal ya faɗa mishi bilal ya ce mishi anna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah fi ya sallah gare shi qala yace walaysa ala ahadin ba'atun in sallah walaysa ala ahadin ba'atun babu da yi ga kowane mutum in ya shiga cikin kaba an sallah shi sallah fi ayyana wahid bi sha'a ko kuma in ya yi sallah in sallah in ya yi sallah fi ayi ba fi ayi da wanda zai sha ko kuma an sallah shi kasance an wannan wata mahdiya ta daga tsida daga tsida an sallah duk inda ya sallah ke da babu komai ko kuma in sallah in ya sallah an sallah fi ayi da wanda zai sha in sallah fi ayi da wanda zai sha babu sallah ila rajula bayan da bayan akan sallah watan ga istira da kuma wal ko da lakumi والشجر كل الاتشي واللحم كل الاتشي to ana tsira da su حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي البصري قال حدثنا مقدم هو ابن سليمان او عبيد الله بن عبيد الله ابن عمر ان ان كلام عمر ابن عمر ان ابن عمر بن عبد الله بن عمر ان النبي كما الله صلى الله عليه وسلم انه كان يا كسانتي يؤرد رأيته منذ الله كسانتي يؤرد شنا إكراه الصبور وما شيء بالفضل إليها shi ta da shi sallah kuntu sai shi na duka ce ma ibn umara ko kuma ubaydullahi ya ce ma na duka kuntu nace ara aita ka bada labari idan habata ne idan na kuma sun ka tashi kai ta da kudi kana sallah sai kudi ta je ne ke idan ya hakan goda kaza kai ala shi ko idan haka ne faru abin da ne ga manzon Allah na inji Abdullahi ibn Umar yace kana ya kasance ya hudur rahala sai shi to kudi ce zai fa yu alifuhu sai shi gitta shi wa yu sai sai shi sallah ila ila ko kana ya kasance ya ubu rahala shi da lokacin ma to Allah ya sallah ko ya wuzu hadar hala ya wuzu shi na yi hadar rahala wanda ya ce idan suna so zai ce zubi ka yi ta zubi ga idan ya kasance shi na sallah da kuma ne ke sai suna da kuma ya an hakwatin shi a cikin siya da kasa idan aka tuwo da shi sai shi kintara kuma da kuma da kuma da gare sai shi kira da shi kun shi na yanzu a tashi ya kuma yadda sai ya jawo shi su na a abin da yake samu da ake yi sai shi ne sai ga wuka sai shi tsira da shi ya kuzo da ala ko ya kuzo haga da ala sai ɗauko wannan ainihin cin sirri na rakumi bayu a rika ku bayu bayu a jirgu ya yadda gaba gare shi bayu ta fi shi sallah ila a halar shi zuwa ga ainihin cin sirri da na ƙarshe wannan da ake shi bayu ta fi shi sallah ila a da shi zuwa ga iccen miskino da har ko kuma ila ayyarki ko ila mu a harbi ila mu a harbi au ko kuma ta yi kalli ila mu a harbi ki sallah ga mu a harin rahani ana ce mata aharatu rahani ana ce mata kuma mu'akharur rahani ana ce mata kuma akhiratur rahani yau da aka ce dai na an zai ce da ta yankan gana na rubu ko na ikin abin kujera to wannan ikin shi manzo Allah ta yi zuwa gare shi saboda shi ne sai shi kasance shi ne tsere da sallallahu alaihi wa sallam babu salati da sarari bai bai gane akan sallah zuwa ga gado wa kana ibn umar abdullahi ibn umar ya kasance shi ma ya faru shi na aikata hakan babu salati da sarari ba bai gane akan sallah zuwa ga gado ana tsira da gado ko ba a yi kaga da abin da ce wa dan abuwa su tsira da mutane babu babuka masu bayani akan surori na mai sallah kaga ana sallah kenan da ainihin ana sallah shi uku faro ana sallah da ni ana sallah da ana sannan kuma da ana sallah da ni ana sallah da cikin sai ana sallah da ni ana sallah da daddaga ana sallah da ni ana sallah da ice ko yana kasance ice shi ne kiranta to duk wannan dai a ce duk abin da aka tsaya da shi wani wanda aka tsaya tsakanin shamaki da mai sallah wato wanda zama shamaki tsakanin mai hita da sallah ana tsaya da shi domin da zaka sai maluma suka ce wannan a hasabu cikin shari'i na na na cikin shari'i na na tsaga na motar cikin shari'i na motar abinda hasabu ce ana tura da sanda ana tura da yanki ana tura da kallar da wani ana yi da in ka fito wajen sallah lokacin sallah ya kama ka ba kuma ga sai ka ce bari ka sa ne ga wani ka na ta tura ne ka kana sallah mutane na ɗari ta maka sai ka ɗauki lokaci ta gaba sai ya zama suna gare ka kana sallah ba sai ka ɗauki dutse guda biyu ka ala gaba ka sai ya zama suna gare ka an ce dutse guda ka ka ɗan kauce ne ka ɗan nan saboda bai kashe ka wani irin wani masu wani kuma ka kai tun da akwai masu mutu zuwa dutse ba a yi zane suna da yan asibitin da hadi mun yi bayani da cikin a hadisin mutane biyu ba a yi zane amma da malikun anasir da abu hanifa da shafi ne da aka yi hamdun hamdun da wata wata na hamdun suna tsaya tsari babu zuwa da ina gari ba mu gane a kan sallah zuwa ga da hannu sai mu kai ga a yanzu mutafi kuma da bai mun fara bayani a kan babu zuwa da ina sarari ba mu gane a kan fitila ga gado ana fita da gado ko ba a yi حدثنا عثمان بن ابي حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير kuma هو ابن الحميد أم منصور هو ابن المتهلي أي إبراهيم هو ابن يزيد النهدي أنا الأول أنا الأول هو ابن يزيد aisha kala ta ce a قالت muna أأدلتمونا بالكلف kuna da ya samu da kare wanda ma da jaki wannan ya faru a kawar mutane da suka kalla ma da kai ta kan adilin kwanin sallah, sai wani ci ga dauka la ta ala tarbu wal hamir wal mar'ati muka ga muka aisha da yin lawan ha shi ta ce a da muna kuna da ta mu da mun amini kuma shi muke da zai zai kai sai da jagora sai da karnuka ta ce da tsara aifin hakika na ganni mutsaje akan kwanci ala dalili kan gado fa ya ce kun nabiyyu sallallahu alaihi wa wasallam sai manzo Allah ya zo wa ya tawassalu da shi ga take zuwa kan take wannan ba rodi babu sitir sitir sarili ko sitir sitir sarili wa ana sake nan da abin nan babu su da da sai ana tsaki mai daga ro tace in manzo Allah ya zo da sallah wa ya dawo ta tahiyya sai ya san ya garo shi ne tafiya ne wa yusalli ta shi ta ke na garo shi ne sallah tace ba a dawo ina kin an kuta na ku in kinta manzo Allah wa ne kuka ce shi in kasance wa da kuka ce manzo Allah lokacin da ke sallah ai an asaka ga da kuka ce shi na an kuta na ku fa an santo min kibalin da ne sai ya swanci da juna sai ya sa wa kuma hatta an sallar nan hatta an sallar ta ce a yi da bila na sai na sai daga kuma yi gaba ɗaya baki ne sai ya swanci da bi in bi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya gaba ɗaya watan babu su ta da ɗaya a ce nan kaga an babu su ta biya kare su ana yi har gado dole ana da a ana da wula ke dole ana da wula a ana da gado ke kai da gado ke bai da a ana da shi ke da ana da kiba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبا البورا رواية المجهول والمفهم والمختلف مجهول ومجهول للعدي الحبيب أو جلة الراوي أو إبحام النبي مجهول أين شيخ وعيد السمي ya لم يزد نارده كالمهدي شيخ كثير لم يزد مذكور مجهول حال رجب الجمهور من سؤله سراب مهتلي نارد ما حدثه بعد فقاد a riwayatul majhul da riwaya wanda ya kasance aka jahilta wal muhammini da wanda ya kasance muhammina wato mutane da wanda yake cikin mutane na riwayat al-majhuli wa yawna suna cikin asbabu jahala asbabu jahala talata ta uku wa da ta a gari shi wato wanda ake isnadi wanda yayi riwaya ababa guda uku na na farkon su shi da ce riwayat al-majhuli riwaya ta wanda an ka ta ila ta ila yake nan wannan wani ko mu ne ga wuce ce hadisi na ba ko kuma an rubuta ko an shehin ko amma a tabbata ko haka kake da shi a cikin majhuli ne to sai da kawo da ba shi na shi kuma wasan mallan yawar har da tsara ma shi ko shi na daga cikin wanda ya tsanci albabu da halaka fara da su wal mutalidu sai da kace shi ko sai da dadi rashin rayuwa kai wanda babu da hala amma da dadi kyau da ali yace marwi majhulin riwaya ta wanda aka jajirta bin adibi da sifa ce alhafi wanda ya kasance ruwa ya ce majhulin bin adibi wanda an ga jahilta su ta kai alabi wanda an rufiya wanda abin da an nan ga kamar shi kasance mai ruwaya hadisi wanda an da an da kusur rubutu mai ruwaya hadisi kasance ta kafin rubutu tsohon ne sun kasance su yawa ni ilimi shi na da suna wani kami shi na da lakami wanda mai shi na da kinaya wani fadin shi da gantaka wanda fadin shi na da sana'a wani bukaru da gane mashi harbi sai a mace da ɗan da shafi da shi ba kamar da tara ce shi halidun alhazzabu halidun alhazzabu halidun da kasance ba duhu to amma ya tarafi mai bari sai ka ce hadis na halidun alhazzabu kan ka a mace da da shafi da ta ba saboda me ya shafi da zama ne ba duhu bai shafi da zama ne ba ta ainihin mai ni ba mace da sai ka ce shi kuma kashe halidun alhazzabu a shi ne na ka karo ne wasan na buɗe al'ummar tsibirai a kwanin da ya ɗauka ne wannan wanda ya kasance mun kashe wani gobe wanda shi da kofi masu yawa shi da suna shi da lakabi shi da kinaya shi da dangantaka shi da sana'a shi da hirba sai ka ambace shi da abin da shi ta shi ne ha to shi hatu da guda daga shi waɗanda wani tsaro da gare ne ba shi hatu ne sai ambace da abin da bai shafi shi ba a shi kenan kada za a rage shi kenan ba za a fi ba shi ba duk daga abin da shafi shi sai an ambace shi da abin da ba shi ba wannan shi a cikin albamu da hala shi kenan za a yanke shi to suna kan ga legar da nuna daga dare domin wata bukata daga cikin bukatocin su to haka aka yi tayi wannan hadisi guda ne kuma yawon tayi ne al'ummar zai hudu abu halin da ya kuwa ta biki ya tayi bai bayani a kan kuwa watan kuskure na jami'i abin da aka ce ma jami'i ta ko jami'i mutum hudu da suna daban-daban suna su guda wannan ajin shi alfun malikin wannan ajin shi alfun malikin wannan ajin shi alfun malikin sai ka ɗauki duk gudana kaga a shi ke ka yi jami'i ka ce jama'a daban-daban da makayi mai sauri guda mutane shi kuna ya kasance mutum gudana shi na adda suna shi na adda kinaya shi na adda lagari shi na adda hirba na ambaci suna ne na ambaci da kinaya ce na ambaci da lagari ne na ambaci da sa'a ce na ambaci da ainihin dangantaka ne shi ko sai ka azai ma'ana da shi ku shafi cewa ta biyu sai ka kasance ka zama mutum mai suna da sai ka zama mutum nuna a ayyukan mutum gudana. Almuwa duk da wahala da yawan tafi na irin madina wanda na tarawi an da tarawi ko kuma ta karanci mai waya a hadisi wanda daga cikin azamar jahala an ya kona rawi mutilla lil hadisi an ya kona rawi rawi shi ta ce mutilla lil hadisi wanda shi ta ce da karshe hadisi na ai mallan ya rafi lalar wani wanda ya ce ba da ga shi ma mutum da ba to idan ya kasance shehi an ya kona shehu mutilla lil hadisi shehi na shi ta ce da karshe hadisi lam yara an illa ran wani ba wanda ba ya shi kawo jin guda ba shi kuma wannan ana ce shi mai gudi ana ce shi mai gudi ka san Allah babu jihada saboda mutum guda kawai ruwa ya gaba da ni a cikin kan kuma da ruwa da ce wani saboda kai almani ne ba mutum guda ba mai almani mutum guda kawai ruwa a san shi an ce da wannan ko da wannan shi kuma ce ma watan shi ne zai shafta ya shi a al-mudamu mallan ya da amma ya da ruwa ne to sai da wanda ya kasance shi kuma wannan Allah ya tsawar ilmin rawi Allah ya rawi shi kasance ba a bashi tuno mai rawa da hadisi ba in ta akan da da ka ce hadisin na yau ko na yau ko kuma ka ce an rajulin ko kuma ka ce an imra'atin ko kuma ka ce an yemin ko da ce kai amma a tukuri ko ka ce an ba a domin hadisin na fulani an ba a dinin ta ga ita ba wannan ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ka gane wannan ko dole shi ake azabu da ala saboda ni ka ambaci suna ne ba a shi ba ka ambaci suna ne ba za a fahimci shi ne sai an ambaci suna mutum sannan za a fi kowa ne ne shi ya an san kowa ne ne shi sannan za a adana shi kuma da shi ba a adana shi ba don ka ce abu hannun ko kuma da aure da tirawi an yi kuna rawin mutum da zai hadisi mallan yau da ila ramani abu hannun da ko kuma ta ce a samu ibhamin mutum da wani suna ne sosai sosai abu ibhamin ko ko a samu hali rage ba nufi da kore wannan hadisi da kai amfani shi nufi an kore hadisi da amfani yadda ya ce an bare ko an rage ko an shehi ko an ma a tafi wanda wasu maluma sun ce ba za a yarda da shi ba ko da ko kawo ya shi da su tani to sai kuma ga majhulu aini akwai majhulu aini akwai majhulu akwai majhulu aini hali akwai ma'ruf al hali akwai wanda ya kace ma'rufal aini ne al hali akwai al aini wal hali wanda an ga jahilci aini ne an ga jahilci hali ne akwai da ce an san aini ne an jahilci hali ne sai aka mazuri akwai ma'rufal aini ma'rufal hali ma'rufal aini ma'rufal hali to wanda shi aka zama riwaya ne an san aini ne an san kowa ne shi bayan an san kowa ne shi sannan kuma an san adalci to shi ne ke wani huru aini wani sun ba da shawara ke a a tsaya ne ya yi ko to alhamdulillah ya wasu lafi wasu lafi Na'am. So, an an san an san hadisin da an san hadisin kala lula babu da hadisi da sana wurin batun sutura din zai ka tambaya wai ko ana sutura da mutum ana sutura da mutum na ai manzo sallallahu alaihi wasallam kai mai sha da Aisha radiyallahu anha kuma haka sun ce kana tsira da ana yi da rabul a ana tsira da rabul a ba a ai da rabul na ba a sha da har na da masu magana amma ana yi tsira da halka da masu liki ana yi kuma tsira da mace amma shi kasance su muharramarka makaci ko kuma da ka kana tsira da ka kana tsira da muharramarka na mazo Allah tsira da mace ya fi da Aisha da zai zama a kowace a ce na daga wuri wanda ma dai kuka hawa sun da aka ana iya da mace wanda ya kasance yi muharrama ce ya ce shi yi ya shiga shi lokacin da masu ka to ya kamata ya kasance ka ga mazo shi na sallah ko ya kasance aka ce to ɗan rabon ɗan rabon ya tashi ma to zai jawo ikkiyar zai zai shi a yau kusa shi a shi ke nan in kana da jima ne mun ya kasance sallah in kana da hula sai ka ɗebe ku sai ka je ka wuri ka ka su kusan ba mai ita mu ɗaya ka hula ba ka ko ko kuma kai kai kokari a ne su ko da ka kai tafiya wanda ya kasance kusan ko ɗaya ta ko su hudu da zuwa gwamnati ne na saya don ka kare masu masu rita maka amma in ya kasance wannan ba ta samu ba samu wanduha bai yi wa ga tsira saboda ba ka da abin yinta to nan in wanda nan ba ka da laifi a kan a gita maka shi ma wanda gita ma in bai da hanya da dan gita bai da ba shi na tafiye cikin ba da aka yi za mu yi bayani akan yadda ya kasance da mai sallah wanda bai ta tsira ba da wanda gita mai sun yi laifi da mai sallah wanda bai ta tsira ba da wanda gita mai kuma sun yi laifi ba da mai sallah wanda bai sa sutura ba shi ne ya yi laifi wanda kita bai yi laifi ba da mai sallah wanda bai sa sutura ba wanda kita bai yi laifi shi bai yi laifi ba ma matsala tura shi da shi tana da insha Allah ana kama na kwakwan baya a cikin karamba yana tambaya ya ce haddasa mutattan قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم والحربة ويستمشي إليها mishi tambaya ce tambaya kana tutazalamu alhalabat kana ya kasance tutazalamu alhalabat ana kafa mai kanda wanda yake kama da mashi ana ce mata wasu kuma ce mata daddaga ana kafa mai da ta gaba gare shi kullu ilaiha ke mai sai ta tsira shi kallon da manta da da al'anadatu duk gudana al'anadatu ba al'amdatu ba ina tambaya yake assalamu alaikum ayyuhal shaykh magana akan wadan ahrajul rahani ko kuma mu'ahrajul rahani ko kuma ahiyatul rahani a ce wanda aka rakuni hakan ba a gani ka ga ce da ke da wani da rai sannan kuma ana so ka ce ai masa ko yin aka an yin da da ana a kan

wa tsakanin mimbarin mawzu da gini ya masallaci gwargudun mata ta shafi ta juruha gwargudun adadin da ya ka abuwa da ka yaucewa wannan wurin a shi ke nan kaga watan kukinta na wurin da ya yi ta masu sallallahu alaihi wasallam an gane ko a shi ke nan kaga in ba kinta tsakanin sira da bai sulawa a kinta shi ba sai in ka kinta tsakanin sira da bai sulawa a kinta shi? in ka bi bayan sira ba a kinta shi ba an gane wannan to kuka hawa musu da ke na gani cikin in ba mata ba kiyama shi ya ce idan ka so wajen sallah in ya kasance ba ka sa sutura ba ka yi sallah kawai haka nan ba sutura to gurgurun duk abin da shafi wato gurgurun da aka yi sutura ke nan maru shafi ko kita da ya tsaya da kalmar sa ta muka ba a shi ita zo take ba gare in mutum da ba babu sutura to sai ka riga mai daidai maru sa ta rikita ma da shi in ka kita haka nan kadarin maru shafi bayan kadarin gurgurun mu maru shafi ma kita ne shi ba a shekin titna ɗaya zai ta shafi gari tabi na ke ko sai ka tsakanin ne da inda zai aka shi ne da hilin da ka raga mai ta a zarma mara shafi in ka ka raba yi ne shi sai ni kusan ce wanda ya sallah ka fita daga ainihin da dare haka in ka sallah sama da kai da ka jin ko da ko goshi da ƙarshe ne shi ka tsayawa ko tun bai ita ne da kai da bai ita ba dan na bar tare mu da kana da sama in da kuma shi na sama ba shi da alƙoshi kana Allah ma warja ta kinka a shi in ya biyo nan ga ga dalilin kana alƙoshi da daga shi dole ya biyo shi da ita ba sun kawo wannan sai suka bayani akan shi daji ba ko da bayan cikin daji da kuma ya kasance da ka kaza kai ka kawo da kowa sai ka kawo ba don su wani wasu sai akan ala ka ba wasu sai ba a na shi wanda bai ba ba sai ka kawo ba amma da hamdu na hamdu da shi ne su ne ka kawo ko da shi daji na babu yake assalamu alaikum ayyukan shan addu'a ko kuma istimna'i bi ma'adi da fadi zaujakum li adadi zaujaha ila muttaki min ibai hayyatiha inda jazakallahu bi khair ko kuma addu'a wa kuma istimna'i bi ma'adi da zaujakum a a al-istimna'u wadan ainihin mutum shi kokari a shi zari suna shawa iyali ne sosai ya kasance kun ga suna haila in iyalin kana haila wai kuma kana son ka yi ɗin zari ka samu ka ji zafi sashen su har ka yi ɗin zari din ko ku samu kai ba haka kare shawa kana kamar nan ga hamuce ko kuma ga ainihin a tsakanin kasara da kasara da ke dai mazo sallallahu alaihi ya hana isin ta'i da mace da bakin surati ila rukubati amma an da kai sa'i da abin a saman sa to dole da kai idan tunani na kai idan da jikin masu kana ba shi komai a halatta da wata abin da ada hilafa ko maluma wato wanda ya kasance hadisi ya zo na manzo akan hani amma hadisi a mursalina abu dawo da ya rito shi da la'ana zahu a to a a a la'ana Allah an laki hayar mu la'ana Allah an laki hayar mu Allah ya lalace mai aure hannu ne mai tsillahi da hannu shi an kalanta amma shi ba ya lafa gare shi saboda hadisin mutaniya wasu ma ruwan fi jita mana mutum hamar da jita mana ba mu wani mata sai ba lokacin ma da ta ba. a ne hukuncin yanka dabba bayan sauke alkur'ani. yadda dabba ba da ta alƙur'ani sunna ce ta sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma bayan wani adadi na sunayen Allah da nufin a samu biyan bukata yadda dabba dai na farko bayan ta ce alƙur'ani sunna ce ta mun hada da rijiyar lawa lokaci ce ta ce alƙur'ani idan bai cewa sun kasu da alƙur'ani zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam sun mutu sake alƙur'ani lokacin da suke bukara sun ce bukara da ya kasance hadisi tsaf to ya yanka ya yanka laifi a kan zaman da tutu ba karashi ya yi amfani da wannan suna sai yanka laifi sai kan ta to duk da wannan a wannan kenan an kare da wannan ko to sai matsala ta ainihin karanta wasu wani na Allah ko kuma karanta wani adabi daga cikin auladin da an ka saba da yi ko da maluma suka ta ana yi bayan an yi ayyanka ko kafin a yi ayyanka wannan duk ya halatta ana yi saboda ni wadancan a inda Allah ka magana akan ainihin ɗiyan Adamu alaihi salam hmm, in tsara ba ku bana kamar farkon aya والقرآن عليهما ولا تقول على أحد نعم نعم نعم وجب عليه الرباء ما يعلمه يحترم قربانا وتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر nan a nan dai wata ta sarrafa qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa la tuqbala min al-ahad am tafi ibada ɗaya daga cikin ba ta ita guda ba to kisa ga wannan malumma na gani rubuce maluma sun ce bisa daga wannan idan mutum ya karanta wani adabi na Allah da so da Allah ta mu yarda ana yanka ga bayan karanta nan ka bayan ta amma yau su sai akan cewa ga bayan ga bayan karanta wa kan ta ya yi bayan ta gabanin a karanta gabanin a karanta a zuta sunu za a yanka gabanin karanta sunu za a yanka ba bayan karantawa ba wasu wani masu yi ta daga bayan karantawa a kan bayan karantawa ce a sana masallawa ne ne hukuncin karatu sai ta ke sai ga malami idan an kare sai a bar wannan malamin a yi gaba a kan da ta da malami bayan an kare ta ke ta gaba wannan gaskiya ya cikin lalubba na karatu an yi sauka zo kadiba cikin gari kadiba ne cikin maluma wani malami da mata ta tsaya goshi kai karatu wani kasance za ta ɗauki tsawon lokaci tana karatu da shi ba ka kosa shi ko shi da kosa ce ba bayan ta tsare da wani malami da ba ɗaya kusan duk abin da aka yi shi ta karshe shi sannan ka ta koma wani malami amma ba a son ka sa karatu nan ka ce ta koma nan ka ce ta koma nan ka wannan zai ba bata ma ɗabi'arka kuma ruwa ba za su yi nan ba sai yiwa a ce mutum bai na bai na a kana bakan laro ina tambaya akan hukuncin wanda aka ba sadaka akan shige shi rarraba sai ya ga cewa yana cikin mabukata sai ya raba biyu ya raba ɗai ya mallaki ɗaya. a ya yi haram in Allah ya muru ko hantu a dul amana ke da alaiha Allah na horon ku ku ba da amana ku dan amana ga masu amana ta aka ba ka idan aka baka amana a dai da awajibi gare ka amana nan ka tabbata da ka fadar ka fadar da da masu ta in baka yanka da baka shi amana kun ka shi haram idan aka ba a kuɗi ka raba ma talakawa ko ka raba ma wasu mabukata ko an ayyana za ka ba idan ka ce rabi ka aje ka biya ba amana ka rike maka ka karbar da ka haram ko ba za ka samu ba za ka samu albarka da nan da ka rike ba amma duk wanda an ka ba wata dukiya rabo ya raba ta da dai yau da an kashe a raba ta na jin daɗin wanda ya raba ta abin da manzon Allah ce za a ba shi lada da dai lada wanda wannan suka za a ba ta lada dai dai lada wanda yi wannan suka a adadin da an gaba a raba in dai kana shi shi kana jin daɗin rayuwarka to gaskiya mu kai hasara ba ya ba ka da dubu ɗari ka raba ya shiga da dubu goma dubu ɗari ba ta ba kaga ta ce ka to in ya kasance duk wanda ta sai ta raba su tana farin cikin rabon su tana jin daɗi kamar kai da su ta raba saboda Allah to za a ba ka lalale ga da aka ba ainihin da kake saboda Allah ya aka maka yaro Allah ne ne ne hukuncin ciniki cikin masallacin idi ko kuma kafa kasuwa ciki da kuma kwanan rana a ciki da biyar jakki na hamsin salawatin a cikin masallacin alhali limamin da takariya yana cikin gari jinshin awo sallah cikin yi in dai ba amma in ba ba saboda sauran wannan haraba ce babu komai ga ɗan su ciki ko a yi kwana ranar shi babu komai mun kun maimaitaccen bayani da za a yi cewa za a yi shura a kan a mafi da kudin a wata shi da da fara wannan aikin kuma ya ce ina so na ainihin bayani a kai shawara wadda aka yi ta mashin ka ba mu kan mashin kila wata nawa kullum ɗari biyar har wata goma na sai mashin dubu ɗari idan ka ga mashin da aji dubu ɗari da hamsin haka na ko idan aji dubu ɗari da hamsin ta ga wanda ya sai mashi dubu ya shi da dubu hamsin shi kuma ma shi kuma da ya kafar mashi shi kuma da mashi ya shi na yau babu komai da wannan ya yi ta da dubu ko na sabo da wani a ne uridu an kunti haka idan ka yi haka ne ala an ta hadiru ni tamani da yake wani amurka ce wani amurka ce wani ne babu ko ne wanda ko ya cikin shi kuma ya duba ta wata da in ba wata wani